لك الحمد من قبل ومن بعد واشهد ان لا اله الا الله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحدا الذي أرسل الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا القائل جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون سبحانه أشكره وأمجده تمجيدا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شرع الله صدرا ووضع عنه وزرا ورفع له ذكرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله جل وعلا فبالتقوى يدرك المطلوب ويدفع المرغوب وتفرج المكروه قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أيها المسلمون الأعزاء منذ أن خلق الله آدم وأسكنه جنته ثم أحبطه منها قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يذل ولا يشقى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى أيها المسلمون إن الصراع بين الحق والباطل وبين الكفر والإسلام وبين الشرك والتوحيد والإيمان والنفاق والعدل والظلم والسنة والبدعة ترى ويجري إلى أن يبث الله الأرض ومن عليها إن مما جرى ويجري الآن في هذه الأيام بإخواننا المسلمين في دور وغيرها ولشاء في وسائل الإغلاق من فساد وتخريب وتدمير وتحريك ومن قبل وقع مثل هذه الأمور ومن قبل وقع مثل هذه الأمور في منزلة وبنوي وكدون وغيرها يا رب طفل وأم هيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان لمثل هذا يذوب القلب من كمل إن كان في القلب إيمان وإسلام ولقد صدق الله جل وعلا إذ يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد هذا وليس بغريب وعجيب لمن قرأ القرآن وتدبره ولهذا حذر الله المؤمنين في آيات كثيرة على أن يتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما أنكتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أدوا عليكم الأنامل من الغيب قل موصول بكذكم إن الله عليم بذات الصدور إن تنسلكم حسنة تسوهم وإن تسلكم صيئة يطرق بها وإن تتقوا وإن تذبروا وتتقوا لا يضركم قيدهم شيئا إن الله بما يعملون مهين وقال تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يظلموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وقال تعالى إن يصطفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وهناك أمور التي ينبغي التنبه عليها أولا عدم حكامنا عموما وخصوصا أن يتقوا الله في مثل هذه الأمور وأن يثبت الأدلى بين الناس بغض النظر عن الدين أو القبيلة أو الناهية ثانيا أن يتفكروا هل هذه الأمور التي تكون التي هل هذه الأمور التي تكون هل هذه الأمور التي في كل جانب في جانب أو في كل ناهية من من هم العدد السكان ثالثا منذ أن بدأت هذه الحروب من الذي من الذين أجري عليهم الحكم على ما فعلوا من الجريمة في مثل هذه الأمور لنجعلها لكم تذكرة وتئيها أذن واعية رابعا ومن الواجب علينا أن ندعو الله لهذه الوطن للسلامة والأمن والعافية كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال اللهم انزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم خامسا أن نعلم تقسيم غير المسلمين غير المسلمين خمسة أقسام أولا المعاهد وثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عمرو بن عاص من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل معاهدا لم يلق رائحة الجنة وأن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما وقال الله عز وجل إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله لا يحب المتقين ثانيا الذمي وثبت الحديث عن جنانة بن أبي أمية عن النبي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرق رائحة الجنة وإن ليها يوجد من كذا وكذا ثالثا المستعمل وقال الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استدارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أطلق مأمنا ذلك بأنه قوم لا يعلمون رابعا المستوطن وثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة قال قد سمعت من ذلك وثبت الحديث عن الزهري أنه قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة قال قد سمعت من ذلك ولكن بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يحرموا مكة ولكن الله حرمها فهي حرام إلى يوم القيامة وإن وإن وإن من وإن وإن من من من, من أعتى الناس على الله يوم القيامة رجل قتل في العرب ورجل قتل غير قاتله ورجل أخذ بدخول أهل النار ورجل أخذ بدخول أهل الجاهلية خامسا المهاجر وهذا الاسم الأخير لا بد لنا أن نطبق عليهم قول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وان هو للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله هو السميع العليم وقال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المرتدين وقال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله لا يحب المفسدين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وما وماهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وقال الله عز وجل وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهلهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah da ake wannan kutuba shine kaifa yakunu al-amn was salamatu fi Najeriya ta yaya za a yi a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya godiya ta tabbata ga Allah kafin wannan lokacin da kuma bayan wannan lokacin godiya za ta ci gaba da tabbata gare shi ina shaida cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sama da ƙasa in ba Allah ba Allah ya gaskata alƙawarin da ya yi kuma ya taimaki bawansa annabi Muhammad sannan ya karfafi rundunarsa sannan ya watsi ƙungiyoyi na kafirai shi kaɗai wanda ya aiko bawansa mansansa da addini na gaskiya da kuma shari'a don ya rinjayar da shi akan addinan duniya duka kuma Allah ya isa ya tsome shi da akan wannan alqa'il wanda yake fada yake cewa wala qad kan sabaqat masana da ibadina al-mursalin wato kalmar mu ta daga ta gabata ga bayan manzanni ji Allah Allah ya ce lalle wa'annan mutanen su ababen taimakawa ne kuma lalle rundunar mu ita ce masu samun nasara sarki ya tabbata ga Allah ina gode masa ina girmama shi girmamawa ina shaida cewa annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya bude kirjinsa ya kayar masa da duk wani abu da zai zama nauyi sannan Allah ya daga daukakan wannan annabin tsira da amincin Allah su tsara tabbata gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa da aminci wanda zai ci gaba da karuwa bayan haka ina muku wasiya ya ko mutane da ni kai na cewa mutu tsoron Allah fa bi taqwa da tsoron Allah ne yuzrakul maslum ake riskan duk wani abu da yake wajen Allah wanda ake newa sannan da tsoron Allah ne ake tunkuɗe duk wani abu da mutane suke jin tsoro wa tufradul qurub sannan da tsoron Allah ne ake yaye ma duk mutane abin da zai zama musu bakin ciki da damuwa Allah ya faɗi cewa wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki sai ya sanya masa mafita sannan sai ya zo masa da arziki ta inda bai yi tsammanin zai zo masa da arziki ba ya fi musulmi masu girma tun lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam ya zaunar da shi aljanna ya ce masa kada ya ci itaciya a babin jarrabawa aka samu matsala annabi Adam ya ce Allah ya ce ya sauka daga aljanna shi a wannan lokacin Allah ya ce masa bi bitsamin hajjami'a da kai da matarka da iblis da ya zuwa kuka ci wannan ita ce duk ku sauka daga aljanna ta za ku zo duniya sashen ku yana cin sashi zan turo annabawa da shirya dukkan mutumin da ya bi shiryar da Allah ke aiko annabawa da ita Allah ya ce to fala yadillu ba zai bace ba sannan wala ya shiga kuma ba zai sha wahala ba a rayuwarsa ta duniya da lahira da haka ya zama ku ya kuma musulmi tun daga wancan lokacin lallai jani ja tsakanin ƙarya da gaskiya da musulunci da kafirci da kuma shirka da tauhidi da imani da munafunci da adalci da zalunci da sunna da bid'a ya zamanto ya gudana yana ci gaba da gudana kuma haka za a ci gaba ne har sai Allah ya nade kasa da wanda ke bayan ta lalle abin da yake gudanuwa yanzu a cikin waɗannan kwanakin na kisa da aka yi da 'yan ƙomin musulmi da ke jos da wasu ba abu bane da ya ƙori. ya kamata a ce wannan juma'a duk inda wani limami yake a najeriya zai ya kutu ba ya zama so wannan shine sakonsa a yau dole ne masu kudu ba su dinga kallon waki daga sati zuwa sati don su tunatar da mutane a kai akwai rashin sanin ya kamata da rashin damuwa da matsule da ka damu musulmi a irin wancan kisa na ƙare dangi wani zai iya zuwa ka tsaya da hutu fankace ce kudu ba ya zo yana muku bayani akan muhimmancin azumin sufi shawar wani zai iya zuwa yau fankace ce kudu ba ya zo yana muku hudu ba akan muhimmancin biyayya ga iyaye wannan idan masu karantarwa suka zama haka so ba sa kallon wajibi me yake faruwa ne sana abin da ake yadawa a kafofin yada labarai da sadarwa na duniya na lalatawa da rusawa da kuma darkacewa da konawa da kashewa na al'ummar musulmi da ake kafin wannan wace a tafaru kwanan nan a irin waɗannan abubuwan sun faru a baya sun faru a mambila sun faru a numan sun faru a nan kaduna a nan kasuwar magani da makamantansu a kan musuluntar wasu ya janyo an yi rikiki an yi rigima wasu suka tashi a lokacin da najeriya ta ba da dama a dokar kasar idan mutum ya kai shekara goma sha takwas mace ne shi ko namiji yana da zaɓi ya zaɓi duk addinin da ya ga dama yi amma wasu suka tashi suka ce ba za a yi ba ya zamanto bayan waɗanda suka shiga musulunci sun yi atintin na sai sun karbe su daga baya suka yanke shawarar cewa duk wata wacce ta taɓa musulunta inda tana cikin wannan ƙabilar ko tana gidan aure ko ƴaƴanta na wato haƙƙi ne a kan sai sun kashe auren sun fito da ita a wannan ƙasar a wannan jihar wanda abin da ya janyo rikicin kasuwar magani da aka yi a bayan nan kenan da wasansu cikin ababen da ke faruwa na rigingimu da aka dangaye wasu a kudancin najeriya kamar yadda wani mawaki yake faɗa cewa ya rubba sujilin wa ummin hila bai na huma kai to a cikin waɗannan abubuwan da suke faruwa nawa ne aka sami yaro da uwarsa aka kange tsakanin ɗan da uwar aka raba su kamar su sarrafa arwahin wa abu yadda ka san ana raba rai da jiki to wannan abin ya janyo yanzu akwai iyaye da 'ya'yansu wanda wasu an raba su rabuwar da in ba lahira ba da kin sake haduwa wasu kuma an rabu rabuwar da sai a sake haɗuwa gaban Allah limitin hana saboda irin wa'annan abubuwan da suke faruwa ya zubul kalbu min kamari zuciyar mutum za ta iya narkewa saboda bakin ciki da damuwa amma in kana fil qalbi islamu wa imanu wannan zai iya faruwa ne in a zuciyar mutum akwai imani da musulunci shine zai damu da abin da yake ainihin wato faruwa a irin waɗannan kwanakin da haka ya zamanto Allah ya yi gaskiya lokacin da yake ce mana wala ya zalo na waɗannan mutanen ba za su gushe ba yi ƙafilu na ku za su ci gaba da yaƙar ku manufar yaƙin shine hatta yau an dina kuma ɗin sai sun ga sun kautar da ku daga kan wannan addini matuƙar sun samu dama to yakin yanzu guda biyu ake a yakin indirect sannan a yakin direct haka aiki allah maɗaukacin sarki ya faɗi cewa wato kuma abin da suke aikatawa ga masu imani suna sani kuma suna halitta yasa suke yin haka sannan wa ma na duk sanda aka tashi aka kakkashe wata al'umma za ka samu in dai musulma ce daga ƙarshe natijar da ya sa kisan ya biyo baya ba komai yasa aka yi masa wannan ba illa an yi umarno billahi al-aziz hamid sai don sun yi imani da Allah kaɗai ga musamman da yake bibiyar karatuttukan da muke tun daga kafin sallah da rikicin mambila ya san nakan yi amfani da sauti da bidiyo wajen nuna wa duniya cewa ga abin da yake faruwa wanda na ɗauko bayanan wani bawan Allah sharif da ya ɗan wannan yanki ne na yankunan manta na faɗa abubuwan da yake faruwa natijar kawai ana yaƙar al'ummar saboda addini ne ba abin mamaki ba ne ba bakon abu ba ne wannan abin zai zama mamaki da bako ne ga mutumin da yake jahili bai yi karatu ba bai san littafin Allah ba ga wanda ya yi tadabburin ƙur'ani ya san wannan ba abin mamaki ba ne Allah ya yi mana gargaɗi da kashe da ahir da jan kunne a cikin ayoyi masu yawa inda ba za su tsirgu ba akan kada mu kuskura mu riƙi wa'inda suke kafare ni a matsayin masoya mu da ɗan goma masu imani Allah ya ce mana ya ayyu allazi na ya ku wanda kuke da imani ya ce la tattakhudhu bi tanatan min dunikum ku kuskura ku riƙi wanda suke ƙasa da ku a wajen daraja su zama sune ne abokan sirrinku sai ce la ya aluna kuma kabalan wallahi dukkan da suka samu dama a kanku ba za su taɓa samu ku banna ba kullum burin suke ma a nufin ya za'i wani bala'i ya afka muku Allah ya ce ba ku baghdha'u min afuwaye wa ma aka ba ga ba da kiyayya ta riga ta bayyana tsakanin ku da su kuma Allah ya ce abinda suke ɓoyewa a zuciyarsu suke jira su samu dama a kanku su aiwatar ya fi abin da kuke gani yanzu a aikata girma Allah ya ce kad bayyana da kuma da ce in tuta tafiyin muna muku bayanin ayoyinmu ne ko hankalta idan kuna da hankali don wanda ke wannan maganar wanda ke sanin abin da zuciyar kowa ke kure ne ne suka haɗu suna magana sai aka ce ai ƙasa ƙasa domin ana ɗaga murya allah muhammadu zai iya jiwa saboda jinsa yadda yake suna gama magana Allah sai turo sako yake a faɗa musu wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur ko ku fito ku magana ko kakku abin da ke zuciya wanda bakin bai faɗa ba shi Allah ya san mai zuciya take koyi da shi to Allah wanda ya san abin da zukatan mutane ke koyewa to shine yake faɗa mana kudirin da mutanen nan yake cikin zuciyarsu akan mu idan suka samu dama Allah madaukakin sarki ya ce ha antum ulani ga kunan kudin nan tuhibbuna hun kuna san su Allah ya ce wala yuhibbuna kun wallahi ba za su so ku ba wa tu'minuna bil kitabi kulli ko addanagan ku an lizinta muku dole ku imani da attaura da littafin da attaura da annabi musan da ya zo da attaura dole ku imani da annabi isa da littafin da annabi isa ya zo da shi daga wajen Allah amma a ɗaya jarabin su ba abin da ya lizanta musu dole su imani da ƙur'ani da annabin da ya zo da ƙur'ani wa idza laqukum qalu amanna in sun haɗu da ku abin da za su dinga faɗa muku ai annabin nan naku gaskiya ne mun karanta a cikin littafin mu cewa Allah zai aiko shi amma sun yi imani da shi wa idza khalaw addu alaykum al-alamin min al-ghayb amma in suka keɓanta iso iso to cizon ya suke suna jira suna daku ina ma Allah ya ara musu wata dama zata za su yi muku kwaf Allah ya ce kul mutu bi gaidikum a ce musu su mutu da bakin ciki inna laha alimun bi zati sudur Allah ya san abin da zuciyar kowa ke dauke da shi sanin abin da ke zuciyarsu ne Allah ya fito da shi ya faɗa mana yadda to ga abin da suke kudurcewa a zuciyar daga ciki Allah ya ce a faɗa mana in tamsaskum hasanatun tasu'u duk wani abu da mai kyau da zai samu al'ummar musulmi su bakin ciki ciki wayan su sibi sayya ato in wani mummunan abu zai afka muku ko kaji sun fito suna muku jaje na baki to ya furahu biha ta karkashin kasa farin ciki da ake da abu Allah ya ce wa in tabiru idan kuka yi haƙuri gurbin dokan Allah wa tattaku sannan kuka yi takawa Allah ya ce la yadurrukum kaiduhum shi'a abinda za ku shirya muku na makirci bare musu ko zai muku ko ma saboda inna allaha bima ya'maluna muhit Allah ya san abin da suke ko yake kewaye da su gaba ya sannan Allah ya kara ce mana innahum in yazharu alaikum yarjumukum in suka samu dama akan ku dama kisa ne zai zo baya aw yuridukum fi millati ko kuma sai sun mayar da ku zuwa cikin addinin su daga lokacin da kana musulmi ka saki addinin musulunci ka kama wani addinin musulunci Allah kuma yace walan tuflihu idan abada har abada ba za ka samu babban rabo ba Allah ya ƙara ce mana in yasafuku in suka samu dama akan ku kuma a a'da'a za su kasance muku magiya sannan wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su wa alsinatahum bis-su sai sun shimfida hannayensu da harshen su akan mummunan abu ka ji yadda za su fito su zagi addinin ku sannan su zagi annabi amma Allah madaukakin sarki yace wa waddu law takfuru sannan kullum gurin suke yi yaya za a yi bukatar ku saki wannan addini akwai al'amura da ya zama dole mu faɗakar akan nan wadan saboda wannan magana da nake faɗa ba magana ba ce da ta shafi mutanen masallacin nan ko mutanen unguwar nan ko maganar garin nan a magana sai nake da duk duniya yanzu na ɗaya ina kiran masu hukunci umuman ina nufin wanda ba musulmi ba da musulmi khususan kuma ina kiran shugabannin musulmi su ji tsoron Allah akan irin waɗannan al'amuran sannan su tabbatar da adalci tsakanin mutane bigaddin nazari su kau da kai dangane da addinin da mutum yake ko ƙabilar da yake ko nahiyar da yake domin da addinanci da ƙabilanci da ɓangaranci suna kawo wa kasan nan rashin zaman lafiya wani lokaci idan musulmi ne ya abu ya tabbata ya yi rashin gaskiya yan uwanshi musulmi sai su kashi sai a ce a goya masa baya wani lokaci wanda ba musulmi ba ne zai rashin gaskiya sai yan uwanshi su tashi sai su mara masa baya wani lokaci yan ƙabilarsa wani lokaci yan yankinsa to idan ƙasar nan ana so ta zauna lafiya shugabanni ta kowane bangare da bangaren jami'an tsaro da kowane bangare sai sun ji tsoron allah sun kau da kai daga addinin da mutum yake da ƙabilar da ya fito da yankin da ya fito ya zama to najeriya ce a gabansu duk wanda ya in ya tabbata ya yi kowane yanki ya fito su hukunta gidan ƙasar ta zauna lafiya wannan shine abu na farko abu na biyu shi ne su yi tunani waɗannan al'amura da suke faruwa a najeriya a wane yankuna ne suke fi faruwa a najeriya akwai yankin da za ka samu adadi na musulmi shi ya fi yawa a wannan wajen adadi na wanda ba musulmi ba yan kaɗan ne akwai yankunan da za ka samu adadi na musulmi yan kaɗan ne adadi na wanda ba musulmi ba shi ya fi yawa to a duba a gani wai shi rikicin nan da yake faruwa a najeriya inda musulmi suka fi yawa rigimar take faruwa ko ko inda aka fi musulmi yawa idan inda aka fi musulmi yawa ne ake da rigimar to alama ne na wanda suka fi su yawa su suke da rigimar in ko inda musulmi suke da yawa ba a rigima to wannan yana nuna cewa asalin musulmi ba masu rigima ba ne domin inda ka fi yawa ya kamata ka da faɗa ba inda aka da aka kamo su bayan an yi rigima an naɗa kwamiti na bincike an ce laifin na su wane da wane da wane ne su suka yi sababin faruwar rikici kara da aka kamo su aka kai su kotu aka hukunta su na kashewa aka kashe na ɗaurewa aka ɗaure don aka ta zauna lafiya inda aka ce an wa mutane abu an kafa kwamiti zai bincika to in musulmi aka fara wa to da an kafa kwamiti kwamitin banza ne shayi ko za su gasa wasu ba abinda za a binciko in wanda ba musulmi aka wa mana da an ce an kafa kwamiti to za a binciko ne ba abinda za a hukunta haka abin zai tafi a banza kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa da yadda ala halakum tazkiratan iya, a uzurin wariya ba mu san wata al'umma da aka kawo aka hukunta akan wannan ba to don haka ya zamanto akwai wannan kwanan nan kafin sallah karama mun ji abin da faru irin su ciwa dan juma za ka tsoho amma ka zama tsohon banza baka san abin da kake ba wayanda ake ganin kamar su ne dattijai a najeriya idan najeriya ta samu matsala su ya kamata su shiga su fita wajen gyara matsalar amma yana daga cikin wanda suke fitowa su tunzura mutane su ce dole al'ummar su ta ɗauki mataki wajen ta nemi makamai ta kare kanta a daidai lokacin da muna da shugabanni muna da malamai sun ji wancan maganganu da cewa dan jumaye ba kowa ya tashi ya maye mai zamar ta ba lokacin da kai za ka tashi kai a gensu magana da ya fiya sai kuma kai ne ba ka san tsan lafiya shi yana babba a najeriya da shekarunsa da girmansa da matsayinsa da mukaminsa bai kalli maslahan najeriya ga fasi ma. sai kalli mutanen addinin addininsu da yankin su yake tunzara cewa wannan magana kowa ya san an yi ta tana nan a kafofin watsa labarai wanda yake so maganganun da yake faɗa amma wannan maganar har yau babu wanda ya taɓa jami'an tsaro ba wanda ya taɓa tuhumar cewa ɗan juma bari a kamo shi a gurfanar da shi a gaban kotu don nan gaba idan wani babba zai fito tunzara wasu mutane wannan abin ya zama aya ya faɗi maganar kuma yana yana ci gaba da yawon shi babu abin da ya faru abu na hudu yana daga cikin wajibi a kanmu mu ci gaba da yin addu'a Allah ya ba ƙasar nan zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu yace ya ayu annas ya ku mutane la tatamannu liqa al'adu ku daina fatan Allah ya kawo ranar da za ku haɗu da makiya a yi rigima annabi ce fas'alullah al'afiya ku roƙi Allah Allah ya dinga kawo zaman lafiya wannan maganar da annabi ya yi yayi ce fasalullah al'afiya umarni Allah subhanahu Ta'ala ya bayar kowace ƙasa ba yadda za a yi a iya gina ci gabanta ta ɓangaren tattalin arziki ko addini sai idan ƙasar tana zaune lafiya shi yasa za mu ga annabi ibrahim da ya tashi abu biyu ya roƙar wa garin maka yace Allah ka ba su arziki sannan Allah ka ba su zaman lafiya idan ƙasa na da arziki babu zaman lafiya to ana fuskantar matsala a ƙasar to mu a matsayin mu na al'ummar musulmi wajibi ne gare mu a duk inda muke zaune dukkan wani mataki da za a zauna lafiya mu ci gaba da ɗaukar shi sannan yana daga cikin wajibobin da Allah ya ɗora mana mu ci gaba da yin addu'a dan Allah ya ba ƙasar zaman lafiya domin zaman ta lafiya shine zaman mu lafiya babu wata harka da za a yi ta ci gaban rayuwa ko ta ci gaban addini sai ana zaman lafiya tare da haka ya kamata mu san kashe-kashen wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba sun kasu gida biyar na farko akwai al-mu'ahad wani kafiri ne mu'ahad idan yanzu wannan kasar ƙasa ce ta musulunci ko kaduna gari ne na musulunci akwai wani gari a gefe wanda ba na musulunci ba muka kulle yarjejeniya da mu da su cewa shekara goma sha biyar ashirin za a zauna lafiya da mu da su ba yaki idan wancan dan bangaren a matsayin shi na wanda ba musulmi ya shigo cikin mu haramun ne wani musulmi ya tashi ya taba shi irin wannan musulmin ne annabi ya faɗa a hadisin abdullahi bin amr yake cewa man qatala mu'ahada duk wanda ya kashe irin wannan kafiri wanda kuka kulle yarjejeniyar zaman lafiya da ku da su ta ƙasa da ƙasa annabi ya ce lam yari da'i hatar janna wallahi ba zai kan shaki ƙanshin aljanna ba kuma yake wa inna riha yujadu min masirata 40 aman kuma kanshin ana samun sane daga wajen shekarar tafiya shekara 40 wannan shine abinda Allah ya faɗa a suratul tauba yace illal ladina ahadtu min al mushrikeena thumma yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim inna Allah la yuhibbul muttaqin abu na biyu akwai kaso na biyu wanda ba musulmi ba shine zimmi mutumin da kuka ji kuka isar masa da sako na addini da usulubi guda uku wanda aka tura su kira su zuwa ga addini suna da ilimi sannan sun yi wa'azin da hikima sa kowane abu inda ya dace a sashi sannan da wa'azin mai kyau bayan sun fahimci sakon sun gane suka ce ba za su musulunta ba sai a ce to na ikira a fiddi dama Allah ya ce babu tilas a cikin addini sai a ce musu za ku biya haraji sai ku zauna ƙarƙashin gwamnatin musulunci wannan su ake ce musu zimmiyi idan suka yadda za su biya haraji to irin waɗannan wanda suke ƙarƙashin kulawar musulunci haramun ne wani musulmi ya taɓa su ya tabbata hadisin junada daga abi umayya daga abdullahi bin amru bin as yace annabi ya ce man qatala qatilan min ahli zimma duk wanda ya kashe wani matacce daga cikin waɗannan ma'abuta jimma din yace lam yare da ya haka janna wallahi ba zai kaci kanshin aljanna ba kuma kanshin ta ana biyo shi ne daga tafiyar shekara kaza da shekara kaza kaso na hudu akwai almusta'mal waye almusta'amal gari ne na musulmi yana jin labari yadda yana so zai shigo ya zo ya gaya musulmi suke rayuwa aka ba shi doka da sharaɗi da komai ya yi ya shigo to kada ya zo yana yawo cikin al'umma musulmi wani ya ga arha ga wani wanda ba musulmi ba yana yawo ya kai masa farmaki wannan haramun ne wannan ne yasa Allah yake wa annabi wa in ahadun min al-mushrikeena istadaraka fa adiru hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma amana dalika bi annahum qaumun la ya'lamun da wasu musulmi za su mame shi su kai masa farmaki su kashe shi to dole ne idan akwai gwamnati ta ɗauki mataki akan wannan musulmin wannan wanda ba musulmin ba kwaya ɗaya da aka kashe domin cin amana aka yi an kashe shi ta hanyar da bai kamata a kashe shi ba kaso na hudu akwai almustautin na yan ƙasa wanda kuke zaune da su a ƙasa kuna da ƙarfi suna da ƙarfi kowane irin matsayi na mulki da musulmi zai iya su ma za su iya yi da wannan haƙƙin su ya ƙarfi a irin wannan mawukifin muke faɗa ma al'umma idan wani abu ya faru a wani guri to kada wani ya kuskure ya tashi ya ɗauki makami ya hukunta wata al'ummar da ba ita suka ba domin ka'ida na wala tazirin waziratun wuzara ukura. yanzu an yi rikici a jos duk da sun yi rashin mutunci sun tara hanya sun san cewa mutanen da ke tafiya a hanya ba su suka yi musu laifi ba ba da su suke rigima ba amma suka tare suka kashe domin Allah bai ba da damar kawai yanzu mu tare hanya ba duk wanda muka gani ko ya sani ko bai sani ba mu kashe shi wannan ba daidai bane ya tabbata annabi ya faɗa yace innan nasa lam yuharrimu makkata ko yake faɗa a ƙarshen hadisi yace wa inna min a'atan nas yana daga cikin mafi tabewar mutane wajen Allah ranar alkiyama rajulun qatala fil haram mutumin da ya kashe wani a haram sannan waradulu qatala ghayra qatili da mutumin da ya tashi ya je ya kashe wanda bai tantance a kashe shi ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka muna kira zuwa ga al'umman mu in wani wanda ba musulmi bai yayi abu bai da ka'ida bai da addini mu muna da ka'ida muna da addini ba kowane abu ya kamata mu yi shi ba da sunan ramuwa an mana abu kaso na biyar shine akwai muhari wanda zai ɗauki makami ya yaƙi ka wanda ya ɗauki makami wannan kasan na ƙarshen to dole sai mun ɗabbaka faɗin Allah a su cewa Allah ya ce wa iddu lahum mastata'atun min quwwati dole sai kun tashi kun musu tattali na ƙarfi min ribatul khayr wa iddu lahum mastata'atun min quwwati wa min ribatul khayr Allah ya ce wannan tattalin ne tuhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum da shi za ku firgita duk wani makiyin Allah da kuma wanda yake makiyin ku da yana faɗa muku mu al'umman musulmi Allah ya ana bai yadda da tsokana ba amma dokar duniya ta yadda da akwai kuma da kariya yanzu dokar ƙasa da ƙasa babu yadda za yanzu a Najeriya wata ƙasa ta kawo wa Najeriya farmaki dole ne akan Najeriya ta tashi ta kara farmakin da aka kawo mata sannan ga shi ya tabbata mutane za su yi abu ba wanda za a kama ba wanda za a hukunta an yi sau ɗaya an yi sau biyu an yi anan, an yi atan, an yi atan. ina rantse muku da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ne shi duk lokacin da kuka ce wai za a yi muku abu kuna jira wai jami'an tsaro ne za su zo gwamnati ce za ta zo a'a mutum yana marinka a kunnen dama karama in yi so a kaba kwamiti sai ya bincike mai ya faru kama ne shi karama amma kana bari ya mare ka aka ce an kafa kwamiti to daga ƙarshe yan a bata ruwa za a baka haƙuri ramin marin da aka ma kai an marin banza kuma haka abin da ci gaba da tafiya najeriya al'ummar musulmi wasu da ba haka ake ba wasu sun shiga aiki na ɗan sanda aiki na soda kowane irin nau'i na aiki da niyyar kawai sai sun taimaki yankinsu sai sun taimaki addininsu wanda wannan abin asalin wannan al'umma samu ba ta saba da wannan ba da ka samu cewa ko ɗaukar aiki ne inda za ka bi tsarin yadda ake ɗaukar aiki a gwamnati za ka ga abin da ya kamata a yi ma al'ummar musulmi ba shi ake musu ba galibin shugabanninmu sun jahilci maganan adalci idan kana maganan adalci sai suka ɗauka yanzu adalci a jihar kaduna idan an ba musulmi abu kaso hamsin ko adalci shine a ba wanda ba musulmi ba hamsin in ko aka ci gaba da tafiya irin wannan tsarin ba a yi ma al'ummar musulmi adalci ba ya kamata adalci shine wajen raba kowane irin abu a yi la'akari da population na al'umma wannan yadda ake yin adalci kenan amma sai a ɗauki abu kaso hamsin to da ma a ce ana samun kaso hamsin ne da sauki a al'ummar da take ita ce minority ita in an zo abu ita za ta tashi da kaso saba'in wadda ita ce mafi yawa ita ce kuma za ta tashi da kaso talatin kuma da irin wannan tsarin a nan ƙasar kuma ana ta tunanin a haka ake so a ci gaba da dabara ba ƙasar nan ta ainihin wato zauna lafiya to don haka ayoyi sun tabbata Allah yana faɗa mana cewa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu wanda duk ya dauke makami ya yake ku shi za ku yi Allah kuma yake kada ku wuce gona da iri domin Allah bai san mutumin da yake wuce gona da ainihin wato iri sannan Allah madaukakin sarki ya yi kira dangane da ayoyi a cikin alkur'ani irin waɗannan masu matuƙar muhimmanci a yi haƙuri na tsawaita watakila na halafa lokacin da aka saba yin kutsuma a wannan masallaci amma akwai saƙo da nake da shi daga ƙarshe muhimmai guda biyu magana ta farko malamai sun fara kiraye-kiraye akan al'ummar mu ta tashi kowa ya ƙoƙari ya mallaki national ayyukan zama ɗan ƙasa da kuma rijistar katin zaɓe saboda zaɓe mai zuwa da kun ga cewa idan yawan al'umma yana musu amfani a shekara ta dubu biyu da sha biyar da ya wuce kun gani in yawan su bai musu amfani kun gani abu na biyu da nake rike sakona da shi shekara ta dubu biyu da sha biyar mun faɗawa al'umma gaskiya makiya Allah wasu 'yan siyasa wasu hassada wasu wani jansi da gangan suka ɗauki maganganunmu suka murɗe su suka ba su wasu ma'anoni duk wata kalma da baka tunani ta ɓatanci an yi ta a kanmu a shekara ta 2015 amma allah ya ƙi sai ya barrantar da mu akan abin da muka faɗa ma mutane ba mu halince su ba tuhumar da ake mana kuma ba haka ba ne kuma mun faɗawa mutane gaskiya wayannan jam'iyyun da kuke gani babu wata jam'iyya da la'ilaha illallahu ya kafa ba kuma wata jam'iyya da kundin tsarin mulkin ta alkur'ani da sunna ne abinda ya halatta wannan shi ya halatta wannan babu saboda haka kiran da muke yi zuwa ga al'umma kaskuri la'akari da jam'iyyun da mutane suka fito wajen zaɓar domin kowa zai je gaban Allah zai tsaya duk wanda ka zaɓa na rinsu da Allah a kolan da Allah ya tambaye ka dalilin da ya ka zaɓe shi to ka rike dalili kafin nan da za ka je gaban shi ka tsaya na yin zaɓa Don haka ya zamanto in wannan zaɓe ya zo ma'aunin da za ku auna mutane da shi biyu kirkin mutum ta hanyar alaƙarsa da al'umma da kuma alaƙarsa da addini wayannan matsalolin da suke faruwa na cin kashi da wulakanci da ake ma al'ummar musulmi kuma a rasa tashi wanda za su tashi su magana yana faruwa ne saboda shugabannin da muke zaɓa asali ajanda su ba al'ummar su bane kuma ba addinin su bane yasa duk wanda zai minke a majalisa ko ta jiha ko ta ƙasa ba zai yi magana a madadin al'ummar shi ba da addinin shi dan ba ku tura masu addinin ba da kuma wanda suka damu da al'ummar bayan mun faɗi wannan a shekara ta 2015 da da muke magana a kalli wanda suka cancanta babu irin kalmar da ba a faɗa mana ta da wulaƙanci da cin mutunci ba sai ga shi su 'yan siyasan nan da aka zo aka haɗa kai da su aka yi mana wannan bayan sun zo sun kafa gwamnati sai mutum ya ce ba zai ba da mukami ba sai ga wanda ya cancanta wannan ta sa kaga wasu ba ma in jihar bane amma za a iya ɗauko su daga wata jihar a shigo da su wata jihar a ba su mukami da sunan sun yi ne sun cancanta amma mu saboda raini da wulakanci mu ba mu da dama wajen zaɓe mu faɗawa mutane ku zaɓi wanda suka cancanta amma shi yana da iko wajen ba da mukami ya ce ba zai ba da mukami ba sai ga wanda ya cancanta da haka wannan mawukifin da nake tsaye a kan shi wannan duk wani malami na rantsi da Allah da bai faɗa muku wannan ba ya haɗince ku kuma bai faɗa muku gaskiya ba ji yadda mutum yake da kirki a wajen Allah nan ba ta ɗaya ko annabin Allah ne shi idan ya kirki in kana da alaƙa da shi ba kai kirki ba ba ruwan Allah da kirkin wancan annabi nuhu annabin Allah ne amma da ɗansa bai yi kirki ba Allah ce masa ya ƙala ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih da sai Allah ya tsarkake dan saboda ai yana da alaka da annabin Allah ga matar annabi Nuhu da Lutu Allah kai tsaye ce kana ta ta abdaini min ibadina salihaini fa kana ta goma suna karkashin bayin mu na kirki sai suka cutar da su suka haince su dan ka zama da su bi amfana musu kuma ga annabi Ibrahim annabin Allah yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul amma ga mawqifin babansa idan an tafi lahira ba ruwan Allah da wai annabi Ibrahim ɗansa shine abul anbiya baban annaba ba ruwan Allah da wannan da haka muna ƙara maimaita muku wannan shine matsayina kuma maganar da kaji na faɗa maka a nan yanzu ita ce matsayina a shekara 2015 da ta wuce kuma na rantse da Allah duk malamin da bai faɗa muku wannan ba bai faɗa muku gaskiya ba ya ha'ince ku ta wannan ne kadai waɗannan matsalolin da suke faruwa za ku iya rage su in kun tura mutanen kirki wanda suka damu da ku da addini in mutum ya bi shi kenan saboda haka da mu kokari mu tsaya anan mutane za su hakuri wa bi hadal qadri kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا يا ربنا من الراشدين واعتم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وتقبل وتقبل اللهم شهداءنا وشهداء المسلمين أجمعين ينقوم أمم مسلمين سكا متى أو إن muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu Allah ka sa inda suka tafi ya inda suka bari wanda suke kwanci a asibitoci Allah madaukakin sarki kuma ya ba su lafiya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ila salatikum yarhamukumullah الله أكبر الله أكبر